إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم فلا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai cikin iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi 23 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwari jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan shekara a cikin wannan masallaci a muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 191 mun kwana ne a kanta a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wanda shine majalisi na ashirin da biyar mun ce za mu yi tsauraya kan wannan aya aya ta ɗari da casa'in da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka insha Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a kanta sai mu ji sauran bayanan da ke kashin wannan aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند خارج المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشحر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Allah maɗaukaki bayan ya ba da dokokinsa ga mushirkai wajen ƙoƙarin hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi aiwatar da ibada wanda ke ƙara musu daraja da kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba da umarni a yaƙe su har kamar yadda ya zo a cikin majma'u zawa'id wa manba'ul fawaid na Nuruddin al aka tambayi Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Allah ya kare ta a gare sa lokacin yana khalifa aka tambaye shi man ashja'un nas a cikin sahabbai waye ya kowa jarumta Ali bin Abi Talib yace babu wanda ya kai Sayyidina Abubakar jarumta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dalilin da yasa ya faɗi wannan magana shine yana tuna ranan da mushirikai suka yi cincirindo akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Ka'aba Manzan Allah yana sallah suka ɗaura mai kumbi na raƙumi girmansa a bayansa wannan ya shaƙure Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hantare shi wanda ya dungure masa kai Ali bin Abi Talib ya ce wallahi a lokacin mana kallo ba wanda ya iya motsawa saboda girma da tsoro da firgici da ke cikin yake cike da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma irin raunin da al'umma suke ciki a wannan lokacin gashi ana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma ba wanda ya iya magana Ali bin Abi Talib Allah ya kara yadda a gare sa yace sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa yana zuwa ya tunkuɗe abin da suka ɗaura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya daki wani ya hantar wani ya zunguru wani ya buge wani ya miƙar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanmu muna wurin ba wanda ya iya magana sai na bakar ya ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah فقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم yanzu za ku kashe mutumin da ya ce muku ubangijinsa shine Allah kaɗai kuma ya zo muku da dalilai daga ubangijinsa in gaskiya in karya yake ku kyale shi da ƙaryansa mana in kuwa da gaske yake abin da ya ce zai same ku na bala'i da musiba to fa sai ta same ku uquba bin abi mu'aytin yana wurin sai cire takalminsa takalmin mutanen da katako ne a jiki yamma ce sai na abubakar a tsakanin hancinsa da idanuwansa Uquba bin Abi Mu'ayth ne mai wannan aiki Ali bin Abi Talib ce wallahi ba ka iya bambance fuskan sayyidina Abubakar da idansa da hancinsa a take idan ya kumbura sintintin ido ya kumbura hanci ya kumbura baki ya kumbura fuskan gabaki ɗaya rikice ya rikice ya ce jini ta ido jini ta hanci jini ta baki jini ta kunne a take sai na baka da su ba ya ce a daidai wannan gabar daga cikin ƙabilun sai da na abubakar da ya zo ya ga sai da na abubakar a kwancewar wasu ya su ne sai ya kalli ukuba ibn abi mu'aytin yace wallahi la in ata Abubakar? na rantse maka da Allah in sayyidina abubakar ya mutu da na akuzan na sa'ar wallahi sai mun ɗaufan a kanka ya kai uku ba aka ci idina abubakar aka tafi da shi gida aka kwantar da shi tsakanin cinyan babarsa sai da na abubakar ana yayyafa masa ruwa babarsa na kokari tana share mai jinin da ke zuba a ido da hanci da baki da kunne buɗe idan da sai da na abubakar zai yi sai ya ga gansa akan cinyan babarsa sai ce aina rasulallah, ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai halin da yake ciki ba damuwarsa a'a me manzan Allah yake ciki sai babarsa ta ce haza, alladhi jaraba laka muhammad kaga abin da muhammadin ya jawo maka ilaika anhu ba ruwanka da shi ka ji da kanka tukuna mana sai ce wa babarsa wallahi ba zai natsu ba in ba ya ga manzan Allah ba sai ya san wani hali manzan Allah ke ciki sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa sai ya ce wa babarsa kasan tsakanin uwa da ɗa ni fa ba zan natsu ba sai na ga manzan Allah ta gani ya kasa tashi saboda halin da yake ciki ba ƙarfi a jikinsa sai ta ce kwanta ya ce ni ba zan iya kwanta ba sai na san ni manzo Allah yake ciki sai ya ce masa ya ce wa babarsa to kije wajen Fatima binti Khattab ki tambaye ta ya manzo Allah ke ciki ita kuma a lokacin ba wanda ya san ta musulunta babarsa ta fita ta je ta samu Fatima a cikin mutane sai ta ce ɗana ya ce in tambaye ki yaya manzan Allah ya Muhammad yake saboda a lokacin bata musulunta ba sai Fatima bintu Khattab radiyallahu anha ita kuma tana so ta barrantar da kanta kada a gane ita ma musulma ce tace kana la ajri kan Muhammad ni ban san waye Muhammadu ba da mutane suka watse ban jide ba wanda ke sallanta. sai ta ce haifa a babakare shi zai na ba ya yake ƙauce da ke kai ni wurin sai na abubakar in tukunna ita ba ta nata ba ba ta so ta gaya mata ga manzan Allah lafiyar salau tana tsoro don kada wani abu ya faru da ita maman sai na sai ta kake ta suka je ga sai na bakar a kwance sai ta ce masa yaya sayyidina yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Fatima bintu Khattab sai ta kalli babanta baban sayyidina Abubakar ta kalli gefe sai sai na baka dake mata kwantar da hankali ki baba ta ce akuwa sai ta ce bashiruka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi khair ina maka bisharar cewa manzo Allah na cikin koshin lafiya yadda ka da shi suna wahalar da shi suna wulakanta shi yanzu lafiya lau ba abin da ya same shi jin haka sai na bakar yake shi ba zai amince ba sai ya ga manzo Allah ku duba jina jina yake amma yake sai ya ga manzo Allah zai samu nutsuwa shin manzan Allah lafiya lau ko ba haka ba yin haka aka zaunar da shi ya tashi ya kasa tashi saboda har yanzu ƙarfin da ya dawo jikinsa ba sai babarsa ta riƙe shi da Fatima bintu Khattab suka riƙe shi aka tafi da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na ganin sayyidina Bakar ga jini da kunne da hanci da baki da ido yana zuba sai manzon Allah ya fashe da kuka ya da na abubakar irin halin da yake ciki ya ce kai ne haka sai ce ya ma'aikin Allah wannan karamin abu ne ba komai bane kwantar da hankalinsa kana lafiya yanzu shi yake kwantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai akan halin da shi yake ciki shi ba damuwarsa ba bane a'a manzon Allah shi ne damuwarsa sai na alƙali ya ce to wannan shi shine yafi kowa jarumta a cikin sahabbai saboda a lokacin ba wanda ya iya tunkarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga kauna da bigin da ka duba yadda sahabbai suke kaunar manzan Allah amma ba wanda ya iya magana saboda halin kunci da mushrikai suka sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah a ciki shi yasa to irin wannan halin ne yasa anan Allah madaukaki yace ku kashe su in ku ka same su yadda suka kore ku daga makka kuma ku kore su da gidajensu shine sai Allah ce wal fitnatu shaddu min al qatl shirka da su mushrikai suke yi ya fi tsanani a wurin Allah fiye da faɗan nan da yaƙin nan da suke zargin ku kuna yi ko da a cikin shaharul harami shirkar da su suke yi ya fi girma a wurin Allah fiye da faɗan da ya gudana tsakanin mushrikai da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa abu malik da abu aliya da mujahid bin jabar da sa'idu bin jubairin da ikrama da imamu hassan al-basri da qatada as-saddusi da imamu dhahhak da ar-rabi'u bin anas dukkansu suka fassara wannan ayar cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl ashirku ashaddu min al qatl cewa shirka ya fi girma a wurin Allah fiye da kashe rayukan musulmai da ake yi yanzu ba muna ganin girman barnar baya gunnan da suke yi ba muna ganin barnan da kidnappers wanda suke yi ko na zubar da jinin musulmi Allah ya ce shirkan da musulmi ke yi ya fi girma a wurin Allah fiye da wannan rayukan da su suke zubarwa da ake so a nuna mana ana so a nuna mana girman shirka a wurin wa Allah subhanahu wa ta'ala amma mu a yau mun fi ganin girman karnan da bandit da kuma kidnappers suke yi fiye da waɗanda suke mushirkai shi sa za mu ga mushirkai na arna bokaye na an tayawa yadda suke so sa'annan kuma musulmi yana zuwa ya yi harka ta shirka amma mu a matsayinmu na musulmi ba ma ganin girman aikin da yake yi na shirkan nan amma mun fi ganin girman masu kashe rayuka Allah ce shirkan nan ya fi girma a wurin Allah fiye da kishiran musulmi duk da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la zawalul ka'aba ahwanu inda Allah min qatl imri'in mu'min rusa ɗakin ka'aba shi yafi sauƙi a wurin Allah da azubar da ran mumini guda ɗaya. amma Allah ya ce shirka ya fi zubar da jini girma a wurin Allah wannan yana so ya nuna mana girma da matsayi na shirka a gaban Allah shi ne fa laifin da duk bala'i ka duba wannan banan dukkan nan da wa'annan bandit din suke yi dukkan nan da wa'annan masu kidnapping suke yi na zubar da jini na cin dukiyar al'umma ba tare da yardansu ba ya fi sauki a wurin Allah fiye da shirka shi sa duk nan da suka yi Allah ya tattara ya bada doka sun tuba Allah ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun عظيم إلا الذين تابوا min قبل an تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله أكبر Allah ya tabbatar da annansu sababu nuzulil aya shine hadisin Anas bin Malik da Imam al Bukhari da Muslim suka rawaito wasu mutane ne daga kabilan Uraina suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fama da ciwon ciki suna aman jini suka ce ya ma'aikin Allah a agaza musu da magani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai su inda raƙumin baitul mali yake su sha nonon raƙumi da fitsarin raƙumi kaga under medication kenan ko da aka kai su wurin aka cakuɗa musu nonan raƙumi da fitsarin raƙumi suna sha sai suka yi lafiya da suka yi lafiya sai suka yi ta'addanci shi mutum manzo Allah ya ayyana shi ya kula da wannan dabbobin suka kashe shi suka kwashe dukiyar musulunci da na musulmi suka kwashe suka dauki suka kada raƙumin nan suka gudu da shi kaga sai robbery ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu sahun su aka bi sahun su aka kama su jabda wajajen sha biyar rana aka damke su da aka damko su aka taho da su wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sare hannunsu na dama da kafarsu ta hagu a tsire idanuwansu aka farfasa shi aka basu a tsakiyar zafin rana na sahara aka basu a wannan lokacin sai suna ta ya rasulallah a gifna ya ma'aikin Allah a agaza mana da ruwa manzala ce a basu ruwa suna ta ihu suna ihu ba jinin na fita manzala ce kaɗa ce musu komai a kyale shi har suka mutu suna mutuwa sai Allah ya saukar da wannan haya innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu lallai sakamakon masu yakan Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna taimakawa ɓarna a doron ƙasa Kallis ne suke yi ɓarna a doron ƙasa ko kidnappers ne suke yi su ma ɓarna a doron ƙasa sai Allah ce an yi kattalu in an kama su a kashe su au sallabu, ko kuma a tsire su a gicciye su au yi aydihim wa arjuluhum bi khilafin ko a yanke hannunsu na dama da kafarsu ta hagu aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su batta daga wannan garin musu exile Allah ce zalika lahum khizyun fi dunya wannan dokar da Allah ya bada a kansu kaɗewa ce asara ne a kansu in a duniya walahum fil akhirati azabun azim idan aka kashe su suka mutu irin wannan halin suna da azaba mai girma a wurin Allah ranar tashin kiyama kaga gani Allah ya faɗi annan su ko sai Allah ce illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim banda wanda suka tuba kafin ku kama su duk nan da wa'annan mutanen suka yi Allah ce in suka tuba kafin hukuma ta je ta damƙe su a inda suke suka tuba suka bar yakin suka watsar da makamansu suka shigo cikin al'umma suka ci gaba da rayuwa tun da an san su jami'an tsaro sun san masu yin wannan harkokin ko ina ka za ka tar da shi a nuri sai Allah ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahim ku sani Allah da ya ba da doka ya gafarta masa ya sauka masa kan hukunci ku kyale shi to tabbayar da mutum zai a nan shine haƙoƙin al'umma fa shine rajul mazalim wanda ya kwashi kuɗi wanda mutanen da san ya kwashi kudin su ya je ya neme su ya biya su amma dokar da Allah ya ce a kashe shi Allah ce na yafe kada a kashe shi kai ne naka ba za ka ce kaza Allah da kansa ya ce shi ya halice shi kuma ya ce ya yafe masa in ya tuba kafin a kama shi me yake so ya nuna mana in bai tuba ba jami'an tsaro suka je inda suke suka kama su ta me hukuncin Allah a kashe su a gano wannan amma waɗanda suka bar makamansu suka ce sun tura suka miƙa makaman ba gwamnati ba ne da kanta ta je ta kama su Allah ce na yafe musu dokan da nace a kashe su ka a kashe su sai ya rage su kuma su kyautata alaƙar su ne da mutane shine su gyara waɗanda suka cuta in sun san su duk inda suke su nema in ba su san su ba kuma su shelanta su sun tuba amma sun yi kaza su suka kaza suka yi kaza a yafe musu wanda ya zai iya yafe musu ya yafe musu wanda ya gaba zai iya yafe musu ba ya jira tsakanin su da shi a gaban Allah amma doka da Allah ya ce a masa Allah ya ce ya daga mai kafa ba shi halice su ba shi Allah yana so ya gafarta mana yana so kuma ya karbi tuban mu waɗanda suke wannan aikin kada su eba tsammani daga samun rahamar Allah in dai suka tuba suka bari Allah zai yafe musu sai rage yanzu tsakaninsu da wa da mutane sai su san yadda za su yi su warware tsakaninsu da mutane amma tsakaninsu da Allah Allah ya riga ya daga musu kafa Allah ya nuna shirkan da mutane suke yi ya fi wannan barnan da mutanen nan suke yi amma har yau mutane ba sa kallon shi haka bokaye an musu kima an musu daraja a cikin al'umma ba a ganin cewa abin saboda shi boka yana raba ka ne tsakaninka da Allah shi kuma wannan laifi ne yake yi tsakaninsa da Allah in Allah ya ga dama duk da barnan da yi in Allah ya ga dama ya yafe masa in kuwa Allah ya ga dama ya kiyafe masa ya azabtar da shi amma dai karshe dai zai shiga da shi aljanna ba shirka ya mutu yake yi ba amma shirka shine laifin da Allah baya taba daga kafa ga bawansa idan ya aiwatar kuma Allah na fushi da shi shi yasa manzo Allah ce duk wanda ya je gidan boka bai gaskata shi ba bokan ya gaya masa abin da zai gaya masa ya dawo ya ce ka ji wancan kucakin ga abin da ya ce min sai ya yi sallan kwana arba'in Allah bai karba ba in kuwa ya gaskata manzo Allah ya ce ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni da kai ne muke ganin sa in alaji ne muke alaji in his excellency ne muke his excellency in distinguish ne muke distinguish ko in honorable ne muke honorable in talaka ne ma muke malam wani ne shi ne sunan da aka bawa talaka shi kuma mai kuɗi ko ya je maka ko bai je maka ba sunansa alhaji to in shi ne a bashi wannan amma a wurin Allah kafiri ne ko da ya yi sallah guda biyar ko da yana aikin haji ko da yana zuwa umara a wurin Allah kafiri ne sai ya tuba daga wannan aikin kuma da zai mutu a haka wuta zai shiga har abada ba zai taɓa shiga aljanna ba shine dalilin da yasa Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl kaga shirka ta fi tsanani a wurin Allah da girman laifi da zunubi a wurin Allah fiye da kisa Shi ne sai Allah ce wala tuqatiluhum inda al-masjid haram kada ku yaƙe su a wurin takin Ka'aba kada ku fito yaƙi ku ce za ku yaƙe su a ɗakin Ka'aba saboda ɗakin Ka'aba Allah ya haramta yaƙi a maka da baki ɗaya kai karna ma da baki ɗaya saɓa wa Allah duk wanda ya nufin wani ɓarna a cikin garin Makka Allah ce nuziqu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi saboda haka makka ba a saban Allah a cikinta ba a zina ba a caca ba a maɗugo sa'annan kuma ba a zalunci saboda duk wani saban Allah da mutum zai yi idan ya yi ta a makasar su ne Safanin sauran wurare haka ma a madina idan ya yi ta a madina tansu duk wani laifi in za ka yi a nan da sauƙi ne akan in a makka ne ko madina saboda za a rubuta maka laifin su saboda madina yadda makka take haramun haka ita a madina take manzo Allah ce al-madinatu haramun min irin ila kaza garin madina ita ma harami ce kamar yadda makka take harami daga ir zuwa karshenta faman ahadatha fiha hadathun duk wanda ya kago ya kirkiro wata bid'a a cikin garin Madina fa alaihi la'natullah wal mala'ikati wan nasi ajma'in tsinuwar Allah ta tabbata a kansa tsinuwar mutanen duniya ranka da su ta tabbata a kansa sannan kuma tsinuwar mala'ikun Allah wanda ba wanda ya san adadin su sai Allah ta tabbata akan mutumin da ya kirkiro wata bid'a a cikin Madina ko Makka saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kada ku yaƙe su a farfajiyar garin makka sai in su suka fara yaƙanku to yanzu ku fare kanku shi sa hadisi ya inganta a cikin bukari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina hadha al-balad harramahu Allah yawma khalaqa samawati wal wannan garin ina makka Allah ya haramta yaƙi a cikinta tunda Allah ya halicci sammai da ƙasai ya kafa makka ya sa haramun ne a zubar da jini a garin makka haramun ne duk wani saban Allah a yi a makka kansu وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة مكة حرام ني haramcin Allah الله هرزو ranar تاشن قيامة duk wani sabon Allah kai hatta music kai ji a makka laifinsa ya sha da da music ɗin ji a kaduna idan ka zalunci wani a makka laifin zaluncin ya sha daban da wanda ya yi zalunci a garin kaduna idan kuwa ka cutar da wani a makka laifin a wurin Allah ya fi wanda ya cutar da wani a garin ba na makka ba ko madina shi ta sai manzon Allah ya ce walam yahilla li illa sa'atan min naharin hakan ba a halatta min yaki a cikin ba sai wani dan lokaci na yini a cikin yin wani dan lokaci ne dan talallan lokaci aka bantalo min aka bani aka ce in yaki shine fatu makkan da manzon Allah yayi a ina a garin makka manzon Allah shi sa ya yayi tawalu'u iya tawalu'u da zai shiga maka. kansa a ƙasa haka yana kuka saboda falala ce da Allah yi masa tun da Allah ya halicci annabawa ya halicci duniya babu makhlukin da Allah ya taɓa halatta masa yi yaki a garin maka sai manzo Allah kuma shi ɗin ma a wa'ansu awowi ne kaɗai kuma bayanta har abada ba wanda aka halatta masa yin haka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka kansa a ƙasa yuqati ra'suhu kansa a ƙasa wa huwa yabki yana kuka na tawalu'u na ni'imar da Allah ya cika masa ya shiga garin Makka Abu Sufyan radiyallahu anhu ya tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya ya tunkari manzan Allah manzon Allah ya ki sauraron sa yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana manzon Allah ya ki sauraron sa kuma Abbas ya ce kaga an babban ka ya mun jafa'i sai ce sai abbas sai ce mai faɗi a zai ta hudu ka san ka cutar da shi sai ya ce to ya zan yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare ni ya ce masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya kauna a duniya a ce akwai wani mutumi da ya fi shi daɗin kalayi ya ce magana mai daɗi zai saurare ka sai ce to me ya kamata in gaya masa sai ya ce ka gaya masa misla qawli ikhwati yusuf li yusuf irin maganan da ɗan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf sai ce ma za qalu ɗan uwan annabi yusuf mai suka ce abu ya yake tambayan abba wajen ruwaya kamar yadda mubarak foli ya zo da ita a cikin rahiqul maktum cewa ali bin abi talib ne sai yace qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunta abinda ƴan uwan annabi Yusuf suka gaya wa annabi Yusuf shine mun rantse da Allah Allah ya fifita ta akan mu ko da yace a baya mun maka wauta shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kansa a ƙasa yana kuka Abu Sufyan ya zo wurin manzon Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya daga kai ya kalli Abu Sufyan da sun kuyar da kai Bukasa yana mai haka kallin kallin yi mai magana yi mai magana Allah ya sun da kai ya zo hagun manzan Allah ya ce ya Muhammad Allah ya daga kai ya kalle shi ya sun kuyar da kai yana kuka Bukasa yana ce mai kallin kallin faɗi abin da na gaya mai ka faɗi masa abin da na gaya maka ya dawo daman manzan Allah ya ce ya Muhammad maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle shi yana kuka ya sun kuyar da kai a ƙasa sai ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Muhammad Allah qad atharaka Allah alaina wa in kunta la khafiin na ranke da Allah Allah ya dauka ka akan mu ko da yake a baya mun maka wuka manzan Allah na kuka ya daga kai ya kalli Abu Sufyan yace la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin yace babu laifi akan ku ya Aba Sufyan yau Allah shine mafi tausayin masu tausayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi hadisi a cikin wannan hadisin sai ce wa man dakhala dara abi sufyan huwa aminun duk wanda ya shiga gidan abu sufyan amintacce ne ku kashe shi ku taba shi da ya je roma ganganu shi yace la yu'badu shajaruhu wa la yuqtala khalahu fa in ahadun takhassa bi qitali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aqulu inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum in wani ya ce ai manzo Allah an bashi izini ya yaki a maka ku ce Allah ya yi wa manzon Allah izini ya yi yaki ne a makka bayansa bai taɓa izini ga wani makuluki da ya faɗa a makka ba ko ya yaki da ke man azlaka babahu fa huwa amin duk wanda ya kulle kofar gidansa ya shiga ɗaki ya kulle ku shi wa man dakhala al-masjid fa huwa amin duk wanda ya shiga ɗakin Ka'aba amintacce ne ka ku taɓa shi ku shi wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan amintacce ne kakku kashe shi kakku taba shi ya sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka ya shigo makka ya tadda gumakan da ke ɗakin ka'aba manzo Allah ya rike sanda yana tunkur yana yana hantararsu yana karanta جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا gaskiya ta zo ƙarya ta bushe kuma daman ƙaryar mai bushewa ce gashi nan an kau ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hali yace aina bilal ina bilal ibn abi rabaha yazo udkhul fi jawf al-ka'ba ma'i zo ka shiga cikin ɗakin ka'aba kai sallah tare da ni fa wallazi nafsi bi yadi manzo Allah ce na rantse da wanda raina ke hannunsa أذكر يوما أن كانت تؤذب قريش بلالا عند الكعبة ina tuna irin azabar da Qurayshawa suke yi wa Bilal a ɗakin Ka'aba. Zo ka shiga ɗakin Ka'aba Bilal, kai sallah tare da ni. Bilal ya shiga ɗakin Ka'aba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu. abu sufyan ya ce zuciyarsa sai ta fara tafasa ya za a yi a tarihin maka bakin mutum bawa bai kala shiga ƙwallon ɗakin ka'aba ba ga bilal ya rusa wannan tarihin sai ya kalli abbas ya ce inna haza dina azimun man lalli yu'izzu fihi bilalan kai wannan addini na da girma bakin kata addinin nan ce ɗaukaka shi haka sai yace uridu an adkhula fi dinikum hal ni muhammad abu sufyan yace kai ina so in shiga musuluncin nan shin annabi muhammad zai karbe ni yace mai na'am yaqbaluka muhammad in aqbalta sadiqa yace zai karbe ka in da gaske kake za ka yi musulunci to ganin abin sai zuciyar abu sufyan yana ta tafasa sai ce kuntu ufakkir an aqfa ajayshan li uhariba muhammad yace sai na fara tunanin kai in je in samu rundunan yaki in hana manzon Allah farin wannan bakin mutumin ya shiga ɗakin Ka'aba Azala na fitowa daga ɗakin Ka'aba sai ya tsaya a bakin kofa sai ya kalli Abu Sufyan ya ce ya Abu Sufyan wallahi lan taf'al inni la asma'u ma taqul yace sai yace kai Abu Sufyan ina fajin abin da kake faɗi wannan abin da kake nufi ba za ka yi shi ba Abu Sufyan ce fa alimtu annahu nabi a nan ne kawai na yi ta duda na tabbatar wannan annabi ne in dai ba annabi ba na yi tunani a zuciya na. kuma ya ce yana jin tunanin da nake yi tabbas wannan annabi ne sai manzo Allah ce wa Bilal ya Bilal is'ad fawqa dhahri al-Ka'ba wa adhin fi an-nas uridu li ahli Makkah an tasma'ahu li awwal marra ka zo ka hau dakin Ka'aba ka kira sallah ina so mutanen makka su ji kiran sallah na farko a duniya ana faɗin haka bilal ya zo ya kama ya kama ya kama sai ya zamo ya ƙara kamawa ya kama ya kama sai ya zamo ya ƙara kamawa ya kama sai ya zamo li an hafa wila sai manzo ce ya Aba Bakrin wa ya Umar ba? kai sai na Bakar matso kai sai na Umar matso yace ba rijluka al-yumna ala kaffi abi bakr wa rijluka yusra ala kaffi umar aura kafadanka aura kafka a kafadan sayyidina abubakar ta dama kaga ya hau kenan ko ka taka kafadan umar kaga daman dogo ne to kaga dogo da siriri kaga ya ƙara sama kenan ko sai ce ka hau ɗakin ka'aba ka kira sallah ina so mutanen suka ji kiran sallah ta farko hisham bin haris ai daga cikin mushrikai da ga bilal yayi haka ka duba sai na abakar da umar afdalu hadhihi al-umma bilal na kaka kafadan su saboda darajar ba musulunci yana hawa yana hawa yana hawa sai hisham bin haris ne ya daga kai ya kalli bilal yace inni la tamannaytu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yal'iqu fawqa sahl al yace yayi buri a duniya da ya mutu da yana da rai a ce ga wannan bakin hankakan yana hawa ɗakin ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallonsa kawai sai ce ya bilal fa wallazi nafsi bi yadik kai bilal na rantse da wanda raina ke hannunsa إن هذه الكعبة شريفة وعظيمة عند الله ولكنك اليوم يا بلال أفضل وأشرف منها عند الله yace na rantse da Allah kai Bilal Ka'aba yana da matsayi da girma a wurin Allah amma kai Bilal wallahi ka Ka'aba daraja da matsayi a wurin Allah a yau Azin ya Bilal shine Bilal ya hau kan Ka'aba shine ce Allahu akbar Allahu akbar kiran sallan farko da maka suka je a duniya shine Allah ce in suka yaƙe ku ku yaƙe su a lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kira yayi magana sai halimatu sa'diya ta zo kaji ba'ufa basaruha idanuwanta ya riga yayi rauni sai ta taho tana tahowa haka ana ta ana dare mata mutane na darewa tana tahowa sai manzo Allah ya daga kai yace man hadhihi almar'atu ajuz wace ce wannan tsohuwar kila lahu sai aka ce masa halimatu sa'diya wannan halimatu sa'diya ne amma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qammaha ala sadrihi wa huwa yabki fa qala innaha ummi ummi manzo Allah ya rugo da gudu ya rungume sai fashe da kuka yace baba ta ce baba ta ce ta shayar da ni fa akhraja laha rida'ahu sai ya cire mayafansa ya shimfiɗa mata wa ajlasaha ya zaunar da ita a kan mayafansa yana cewa ha ummi ummi baba ta ce baba ta ce ta sha yadda ni ta sha yadda ne. kaji yanda aka ce a yi wa iyaye a girmama su shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya yi nasiha ikrama ibn abi jahal a lokacin guduwa ya yi da ce in an kama shi a kashe shi gudu ya tafi can wajen kogi jidda kenan ko sai ya hau kan teku yana hawa kan kwale-kwalen sai daniniya ta kada daniniya na kadawa sai mutane suka ce kai a nan balata da guzza ba za su yi amfani ba da manata da hubal yanzu ku kira Allah sai ce ah, in dai Allah za a kira ai dalilin haka ya gudu ya gudun wa musulmi saboda ne Allah da yake gudun kenan kuma an ce a cikin ruwa shi zai zai tsira da shi ai ba amfani ya gudu sai ce a dawo da shi kawai sai koma sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah haka ibnu hajar ya kawo kisansa a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba yace sai ya musulunta wa hasuna islamu musuluncin sa yayi kawo nan ne aka samu fatu maka shi sa Allah ce in suka yaƙe ku a kaba kuma ku yaƙe su shine sai Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhum in suka yaƙe ku ku yaƙe su sai Allah ce kazalika jazaa'ul kafirin haka Allah ke sakawa wa kafirai idan suka juya baya suka kibin dokar Allah to haka Allah ke wulakanta su kuma haka aka wulakanta su yanzu makka garin da aka haifi manzo Allah yana kaunanta yana jegenta yana kuka ya fita makka ce, in ba dan mutanen cikin ki sun fitar da ni ba wallahi a duniya ba inda nake kauna irin ki amma tun da sun fitar da ni bayan da zan yi haka na fita to kuma gashi yau Allah ya sa wannan garin ya dawo karkashin sa sai doka da ya bada a wannan a karamin ni'ima ba shi shi ya yace la hijrata ba'da al-fath daga yau babu wata hijira bayan buɗe makka an ci makka ta koma daula ta musulunci yanzu doka ta Allah da manzansa shi ke gudana Ka'aba ba dokar lata da uzza da manata da hubal ba kaga yanzu an tumurmushe mushrikai an kauda su saboda ne yanzu musulunci ne ke da karfi to shine Allah ce haka Allah ke saka wa kafirai idan suka kibin dokan Allah bayan sun san gaskiya suka ki yin aiki da shi Allah ka shirya da to saboda haka wa'annan tana daga cikin ayatul ahkam shi sa dole za mu dauki lokaci mu fitar da fikihun da ke ciki sauran ayoyin da ba sa kunshe da hukunce-hukunce na fito za mu hau kansu mu wuce kamar yadda ya dace da haka a nan za mu tafi aya za mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala Zai matsala mutum da matar da mahaifin ke biya mata da yake in su a bakin awarta sai ta haƙura kuma ba banta bai kyauta ba saboda duk kuɗinka duk mulkinka duk sarautarka idan ka riga ka aurar da diyarka ba ruwanka da sha'anin zamantakewarsu in za ka yi wani abu ka nemi shawara ka nemi alfarma kamar yadda iyayenmu a da suka yi matarsa ce amma sai ya kira mijin ce da Allah ina so ka min alfarma wacce ta zo wuri na ina so in ganta sai ta ah, hafa mana baba ai ba komai ta zo kaga an girmama shi ko to wannan an masa gaba gadi shi yasa mijin nan ne haka kuma a dacewa ba haka uban ya dace ne ba in har kana da hali tunda kana kaunar kakka ya kamata shi ma ka kauna mijin ka biya musu su biyun ka ce su je in kana so ta je ba sai an samu tangarɗa ba wannan maganar da ya faɗi ya faɗi ne cikin ɓacin rai biyan da ake yi saboda baban bai nemi sa. ba don namiji na da yana ɗaukan abu da zafi idan ba ka ba shi sa ba dan gaskiya sun yi kuskure ita kuma a nan ta yi haƙuri ta je ta lallaɓi mijinta in ya ce bai yadda ba su ta haƙura saboda me ita aikin hajjin nan ko da ta tafi ba za ta samu abin da take so ba saboda mijinta bai yi farin ciki da tafiyar wato aikin hajjin nan da za ta je ba na biyu kuma ta tafi babu muharraminta a tattare da shi saboda haka shi uban abin da ya dace ya kira mijin dialog wani don Allah na san na maka ba daidai ba da na biya ma wacce ba tare da na ni? alfarmaka ba don Allah ka yafe mu kai hakuri ka barta yin haka zai tausasa zuciyar mijin zai ce ba komai ta tafi amma ita kada ta ce za ta tafi ai miji goma ba uba goma ba ko kamar yadda mata suke faɗi to in ta tafi ajiye maburu din nan ake cewa babu shi kai kenan na biyu kuma Allah zai jarabce ta tana iya tafiya auren ya lalace da sauransu ta dawo za ta iya samun miji amma kuma ba lallai bane ta samu irin wannan mijin an bashi ne sai an biya saboda haka iyaye kuma a wannan gabar nasiha ce gare ku duk wanda Allah ya bashi abin hannunsa yana da dukiya yana da arziki ko yana da mulki ko yana da sarauta kada ku dinga yi wa ku gaba gadi idan kun ba mutum ya ku bashi yanda zai gudanar da gidansa saboda wannan gidansa ne ba gidanku ba kuma ɗar me yasa ka ba da ita saboda ba za ka iya ajiye ta a gidanka ba gidan mijinta shine gidanta to duk abin da zai taimaka ta zauna gidan mijinta shi za ku yi ba abin da zai taimaka wajen rusa gidan mijin ba a yi kokari a gyara shi wannan kuma ya samu wannan miji ya rarrashe shi in yana da hali na biya ya biya musu su biyun su tafi ya fi haka Allah ku shirya da mu malam kwanakin baya ta yi magana a kan shahidai ta ce duk wanda wata annoba annoba ta zama sanadiyar ne ko ta shahidi to wanda aka saba an ruwansa na ta kama shi shin za ka iya yin matsayin shahada ta kin fara kuma zauko malam wanne ne ya fi da farawa da kuma kin farawa domin ka yi da zama shahidi a wannan marowaci ne kawai ba wani koyewa da kuke ma kawai kake don ka harbi karsana a wannan mugunta ce kawai ba wanda ke fatan ɗan uwansa ko ɗan uwansa ya fada cikin hannun wa'annan mayagun mutanen amma idan Allah ya kaddara ba yanda ka iya ka bada dan tsoron mu uwanka in Allah ya rubuta masa shahada aka kashe shi to wannan Allah ya sani amince wannan amma ba wanda zai yi haka yanzu kai da kai wannan tambayar in tambaye ka in ɗanka ne aka ba da shi aka kama shi tsakaninka da Allah za ka mai kwaɗayi shahada? ba haka ba ɗan ɗanka ne za ka mai kwaɗayin shahada in ba za ka yi wa ɗanka kwaɗayin wannan shahada ba to haka shi ma ɗan'uwanka ba za ka mai wannan kwaɗayin ba shi ne gaskiyar magana Allah ka shirya da eh an suna to shi aka ya fara da azumin su musamman Allah ya su e za rama azumin su idan azumi ne ba a bar su ba in kuma sallah ne ko da ishara za ka yi ba sai ka nuna masa ba tunda ka koma cikin wa'anda ake mukri an tirsa haka ko da kagan gan kai haka ai za su san sallah kake yi ko kana yin haka Allahu akbar sun san sallah kake daman kaga hannun zuwa kunne ko kafada sunna ce mustahabiya kafarar ita ce wajiba ko sai ka ce Allahu akbar ka da hannu ba sai ka yi sallarka bum Allahu akbar sami Allah rabbana wa lak Allahu akbar ko da ba alkibla kake kallo ba eh ko da ba alwala lokaci ne ai yanzu an tun kana cikin wanda aka tirsa sa ka sallaka kuma tayi Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم saboda haka zai samu yaddan Allah kuma sallarsa ta yi kuma ba zai rama ba saboda yana cikin an tirsasa shi ne ba ya yi bane da idan ba duwawunka ba ne bayyana bayanka ne bayyana sallarka ta tawaya bi ma'ana wani yanki na jikinka ya bayyana labin ne ta waya amma idan duwawunku ne fito fili ba sallah sallar ta lalace saboda ka ne ina fata an gani yawa ina gayu masu azam yawa sai ka ga mutum ya sa sai ja boxer sa ko wani ma boxer ma ya fi karfin sa diya da ke ban duwawun sa diya abin nan kuma ya taje yana ta ja yana ta wani ja abin nan me yasa kuke haka wannan yana daga cikin kuskure da yawa da mutane suke yi musamman gayu ai akwai wani da aka ba bani labarinsa ya je shi waya ce ma ya siya bai ya sa aljihu wai yana so ya je ya nuna wa budurarsa irin shi ma ya shigo gari ashe akuyoyi ya ziyar akuyoyi yana kiwo da akuyoyi da sauransu ya tara kuɗin ya ziyar ya sa ta a baya aljihun baya ka san gayu sai ya manta ya zo sallah aka zo su zo ana zama sai ji tus ya ce kutuman uban nan akuyoyi sun tafi ana sallah ba akuyoyi sun tafi kaga anan kaga gabaci ɗaya an manta to gayu ana irin wannan abin a ji tsoron Allah yadda idan sirikinka ya kira ka ba za ka iya shiga gidan sirikinka da English dressing ba ko? To sai gaban Allah ba wai na ce sa English dressing haramun bane amma ka girmama Allah mana yanzu aka ce sirkin ka na kiran ka ai ko baka da hula sai ka aro hula ka ba ko kafin ka je to Allah da zai baka zai baka duniyar ya baka lahirar sa'annan kuma idan ya baka ba wanda ya hana ka idan ya hana ka ba wanda ya baka me yasa ba za ka girmama shi ba ayyuha ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin Allah yace saboda haka gaskiya ba daidai bane Allah ya shirye ka kuma Allah ya sa ku gyara ba shi kadai ba akwai doktor Isaka Yunus da bai da lafiya yana a asibiti a Abuja shi ma muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya sannan Dr. Muhammad Suleiman limamin sattambar da shi ma an ce bayi da lafiya shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya ga baki da sauran 'yan uwanmu musulmi wanda suke gida da wanda suke asibiti suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu lutsufi ya fasa lafiya ya ba su ƙoshin lafiya su koma gidajensu sannan kuma ya ba su ikon aiwatar da wannan ibada na wannan azumi Allah kuma ya kafa musu ya sa ya zama dalilin tsiransu duniya da lahira ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu a cikin aljannan firdausi ta'ala akwai yan uwa da suka kawo mana ziyara akwai ah, abu a salafi malam ibrahim musa da kuma malam alkafir a dukansu malamai na ne kuma yayi na ne kuma yan uwana ne kuma abokai na ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi sun kawo wannan ziyara suna sauraron karatu wanda na san mun gama in akwai kurakurai za su sa na a cikin rayu da izinin Allah su ma Allah ya karba musu a matsayin ibada yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a cikin firdaus ba'ala ya kuma tara mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴan uwan mu suke hannun waɗannan mayagun mutane ana roƙon Allah subhanahu wataala ya kubutar da su daga sharrin waɗannan mutanen su kuma waɗanda suke za su shiryu wanda Allah ya kaddara za su iya shiryuwa a cikin su muna roƙon Allah ya shiryar da su wanda kuma kaddaran ubangiji ta gabata a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gwara kansu tsakaninsu da kansu su cinye kansu da kansu tare da jami'an tsaron mu sun wahala wajen tabbatar da dukiyar al'umma da kuma makamansu ba Allah ya gwara kansu su kashe kansu da kansu mu kuma da Allah ya mana gamdakatar ba mu faɗa hannunsu ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da yi mana lutufi har zuwa ranar da za mu koma gare ta da ya sa mu fada cikin hannun wa'annan mutanen wanda ya gina wannan masallaci gaba da shi waƙafi ga wannan al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gina masa fitafaran ta a cikin aljanna ya kuma masa wannan aiki da ya yi a matsayin ibada ya yi albarka ga zurriyarsa ya yi kuma albarka ga zuciyarsa mu kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mu ma dukkan mu Allah ya ba mu irin dukiyar da ya ba sa ko ninkin ba ninkin abin da ba sa ya sa mu ma mu gina ta fara masallacin da ya wannan guda goma a cikin wannan arziki kuma idan mun gina Allah ya karɓa mana a matsayin ibada shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa mu, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kinka musu kaunan mu mu da soyayyen mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi a cikin wannan ƙasa da mu da su gabaki daya Allah ka sa mu tsira duniya da lahira yadda ka haɗa fuskanmu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka karɓa mana wannan aiki a matsayin ibada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk